Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 18 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hafiz ba mukanin labarai. Jiya Laraba jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samami na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da mali Gwamnatin kasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin kasar ya karu zuwa hamsin da uku. jiya laraba 'yan majalisar dokokin kasar pakistan suka amince da wata sabuwar dokar yaƙi da fyaɗe da za ta ba da damar yanke hukunci cikin gaggawa da hukunci mai tsanani da ya haɗa da amfani da sinadari wajen dandake masu fyaɗe madalla kanan labaran kenan a cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutum guda tare da yin awon gaba da mutane 69 a jihar Nejan Najeriya. Mutum 69 suka ɗiba muna sun kashe mutum ɗaya sannan sun halbi mutum biyu suna asibiti. Kawai sun zo ne suka zagaye gari suna ta halbe-halbe. Za kuma ku ji cewa wasu da ake zargin 'yan aware ne daga ƙasar Kamaru masu fafutukan kafa ƙasar Amazonia sun kai hari a iyakan Najeriya da Kamaru. Sannan za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya yi magana akan wani rahoto na MSARS da ya ce sojoji sun yi kisan gilla. Muna kuma dauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdul ta shirya za kuma ta gabatar. Amma kafin nan ga Muhammad Hafiz da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samame na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da mali magajin garin da ke kusa da ƙauyen taliya a ne a bitane ya ce maharan akan babura sun kai farmaki sansanin mayakan yankin da suke kare kansu kusa da ƙauyen bakurat a yankin tawa a ranar talata da ta gabata a bitane ya ce an fafata na sa'o'i da dama kafin jami'an tsaron Nijar su iso inda suka fatattaki maharan. Wani jami'in tsaro ya ce mutum ɗaya ne daga cikin mayakan masu kare kansu ya tsira. Waɗannan 'yan ta'adda ne waɗanda suka zo daga waje kuma akwai su da dama in ji Abitane. Akwai waɗanda suka mutu a cikin 'yan ta'addan kuma an ƙone babura. Sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin na ranar Talata. Wata ƙungiyar yankin da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ta kashe ɗaruruwan mutane a ƙauyuka da ke kusa da iyakar ƙasar Mali a wannan shekara. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin ƙasar ya ƙaru zuwa hamsin da uku. Harin dai ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa kai wa jami'an tsaro a yammacin Afirka tun bayan ɓarkewar rikicin masu ikirarin jihadi shekaru shida da suka wuce. wata majiyar tsaro a ranar ta ce 'yan bindigar da ke tafiya a motar ɗaukan kaya da babura sun kai hari kan jami'an tsaron ina ta na jandarma kusa da iyakar mali kafin wayewar gari a ranar lahadi lamarin da ya haifar da tashin hankali a ranar litinin an ba da rahoton cewa mutane talatin da biyu aka kashe kakakin gwamnati usaini tambura ya faɗa jiya laraba cewa mutane hamsin da uku aka kashe jandarma arba'in da tara da kuma fararen hula hudu Jami'an gwamnatin ƙasar kamar na wa matasa gwiwa su shiga harkokin siyasa domin ba da su ga ci gaban ƙasa. A cikin hirarsu da murya Amurka yayin ziyarar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha a ƙasar Haruna Gambo, mataimakin darakta jiran na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnati, wanda kuma shine mataimakin shugaban kungiyar matasa na jam'iyya mai mulkin ƙasar, ya bayyana cewa sau da dama matasa na nisanta kansu da harkokin siyasa bisa hujjojin da ba su da tushe. Haruna Gambo, mataimakin darakta janar na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnatin ƙasar Kamaru a hirarsa da Garba Awal. Matasa yanzu suna da babban fili a hmm. zambia hmm. saboda shi shugaban ƙasan ya fara ba ma matasa fili mai babban fili na cewa. Hmm. E kuma bayan zambiyan ko a a gwamnatin kamarun in kun sa hankali za ku duba ku gane cewa matasa suna da fili suna da babban ba kamar da ba ko ba kamar da ba akwai sanji akwai sanji eh kuma muna tsoron Allah muna tsammani za a ci gaba kan hakan kada matasa su ji tsoron shiga siyasa don ba wani abu ne mai mai wuya ba kuma ba wani abu ne mai ban tsoro ba. Shugaban sashen Hausan ya yaba da irin kokarin da wannan matashi yake yi wajen kutsa kansa a cikin ayyukan siyasa da kuma ci gaban matasa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Eh, abu biyu ya burge ne da shi na farko dai shi kamar da kashe dan siyasa ne kuma ba wai dan siyasa ba yana ɗaya daga cikin shugabannin matasan kamaru baki diyanta musamman na harkar siyasa ta kuma jam'iyyar da ke mulki a nan kamar din sannan kuma yana jagoranta ɗaya daga cikin manyan manyan makarantu na koyar da na horar da manyan ma'aikata horar da manyan ma'aikata na gwamnati na nan kamar in kan gashi matashi ne sosai kam saboda haka wannan suna cikin irin mutanen da na zo na sadu da su in ji shin murya amurka da sashen hausa me za su yi domin su bunƙasa musu saurare da bibiyar abubuwa da kuma taka rawa su kansu domin muna son mu je ta bakunan su wa'annan matasa din musan nasu alƙawla me suke so su ji ko su gani a tashoshin irin namu na murya amurka. ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana a karshen labaran duniya. Amma kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin wasu 'yan bindiga sun kashe mutum guda tare da yin awon gaba da mutane 69 a jihar Neja da ke Najeriya. Lamarin da ya faru a garin Zazzaga da ke yankin karamar hukumar Muya ya matukar tayar da hankalin mazauna yankin. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani. Wannan al'amari dai da ya faru a garin zazzaga da ke yankin ƙaramar hukumar muya ya yi matukar jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya ce maharan ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin na zazzaga ne a cikin daren wayewar garin laraban nan da ta gabata mutum 69 suka ɗiba muna sun kashe mutum ɗaya sannan sun halbi mutum biyu suna asibiti kawai sun zo ne suka zagaye gari suna ta halbe-halbe suka zo duk shagon da ke cikin kasuwa kai hata shagon aski wallahi sun fasa sun zo da yamtin buhuna sun ciccika sun kwashi kayayyaki da suka zama suka bi gida-gida suna kwashe mata da yara rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari sai dai kwamishinan 'yan sandan monday bala kuriyas ya ya ce ba su da tabbacin yawan mutanen da 'yan bindigar suka sace. Sun shiga wajen wadan uh, su vigilante suka yi mobilize dai a karshe dai da an kashe mutum daya. Sannan confirm report da cewa aka doki mutane kama uh, ashirin ko talatin haka. To yanzu ba mu riga mun tabbatar ba but we uh, have reinforcement to be in that place to see that that area is covered. A halin da ake ciki dai mazauna yankin Shiroro a jihar Niger sun ce mayakan kungiyar Boko Haram sun fara kwace masu yara 'yan mata da karfin tsiya da sunan wai sun aure su in ji wasu daga cikin mazauna yankin. Sukan zo har cikin wurin zo su fara mutane bayan sun ce sun wa'azi sannan su ɗebi mata da suke so ce sun aurar da su kamar a kurebe sun ɗebi mata wanda sun ce sun aure su sannan a wani ƙauye su ana cin rana su ma sun ɗebi mata da sabon gida duk cewa su sun aure su za su zo gaba da gaba su ce kawai 'yarka mun ɗauke suna wurin mu mun aure ta. To abubuwan ta faruwa yanzu haka kaga da yawancin yan ƙauyuka nan yanzu nan ba su da sukuni ga noma sun yi amma cire amfanin gonan ya gagara yanzu gaskiya abin da muke kira shine gwamnati tarayya dole ne ta zo da ƙarfi na soja ba ɗan kaɗan ba saboda waɗannan mutane suna da mugayen kan aiki kuma suna da yawan gaske hukumomi a jihar Niger dai sun sha bayyana cewa mayakan na kungiyar ta boko haram sun mamaye garuruwa da dama a yankin na shiruru da kuma sarkin fawa amma kuma sun ce suna ƙoƙari wajen kawar da su daga wannan yanki mai iyaka da abuja fadar gwamnatin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To madalla an gaishe ka Mustapha Nasir Batsari. To wasu da ake zargi 'yan awara ne da ke kasar Kamaru masu fafutukar kafa kasar Amazonia sun kai hari a iyakan Najeriya da Kamaru inda karamar hukumar Takum ta jihar Taraba suka kashe sarkin da mutane sama da biyar. Wakilin muryar Amurka Salisu Lado ya aiko mana da rahoton. Wannan harin dai da aka kai a wani yanki na karamar hukumar Takum a jihar Taraban wanda ake zargin cewar 'yan aware daga yankin jamhuriyar Kamaru masu fafutukar kafa yankin ambazonia daga jamhuriyar ta kamaru su ne dai waɗanda suka kai wannan harin suka yi nasarar kashe sarki da ke da sarauta a wannan yankin da ma kuma wasu mutane guda biyar ciki har da maɗan sarkin wadda ake zargin cewar sun yi kokari domin tafiya da shi shi kuwa ya musu turjiya nan take kuwa suka buɗe masa wuta ai ba kunci lahira malam murtala muhammad dan wannan yankin ne wadda kuwa ya shaida mana yadda lamarin ya auku bangaren wadin din wad ne under shibun wad a takul local government kuntu constituency so akwai sarki din sarkin tabbar sun kashe shi sarki alafta sun kashe shi da kashin ma sun tafi da yaronsa guda ɗaya domin yankin akwai ruwa wanda ya shafi kashin bala daga can wurin nasu so akwai da suka gudu ma sun yara sun faɗi a wannan kogi din. su ma a nasu bangaren mahukuntan jihar taraba musamman wadda suke da matafin iko a karamar hukumar takum ko suna da masaniyar aukuwan wannan lamari tambayar kenan da na yi wa shugaban karamar hukumar wadda kuwa ya tabbatar min da aukuwar lamarin kamar haka. tsaro shi ba gwamnati ta dauki mataki da sauri wanda security sojoji duk suka nufa wancan eh, eh, gefe ne mun bi su zuwa a garin mangashin mun tabbatar da gawaki guda biyar na a kasa dsp usman abdullahi wadda ke zama mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar taraba kuma ya yi mana ƙarin bayani akan cewar lallai lamarin ya auku domin kuwa dakarunsu na 'yan sandan suna bakin daga domin kawo ƙarshen wannan matsalar girgizar da kuma tabbatar da yawan waɗanda suka riga suka rasu sakamakon wannan tarzomar. Sun shigo wannan ƙauyen wadda suke share bondar da Najeriya gudun so suka zo suka ataki ƙauyen suka so su tafi da sarkin ne sai ga kai sai suka kashe shi a gudun sun kashe shi ne da mutane sun guda kuɗi. Ita dai karamar hukumar Takum da ke jihar Taraba karamar hukuma ce wadda ta dade tana fuskantar matsalar rashin tsaro a wannan yankin wadda kuwa ake ta kwan gaba kwan baya tsakanin masu tada kayar baya da kuma masu madafun iko. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Madalla an gaishe ka Salisu Lado har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karashin labaran duniya. Jiya Laraba 'yan majalisar dokokin kasar Pakistan suka amince da wata sabuwar dokar yaƙi da fyaɗe da za ta ba da damar yanke hukunci cikin gaggawa da hukunci mai tsanani da ya haɗa da amfani da sinadari wajen dandake masu fyaɗe. Dokar dai martani ne ga gorafe-gorafe da jama'a suka yi na ƙaruwar fyaɗe da ake yi wa mata da ƙananan yara a ƙasar da kuma buƙatar neman kawo ƙarshen wannan aika-aikar. Za a buƙaci gwamnati ta kafa kotuna na musamman a duk faɗin Pakistan don hanzarta yanke hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata fyaɗe da kuma yanke hukunci kan cin zarafi cikin gaggawa inda aka fi so a cikin watanni hudu. A ƙarƙashin dokar za a kuma ci gaba da yin rijistan masu aikata fyaɗe a duk faɗin ƙasar tare da taimakon hukumar kula da bayanai da rijista. Daga ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa biyu daga cikin ma'aikatanta suna tsare sama da mako guda a hannun 'yan tawayen huti a ƙasar Yemen inda ta yi kira da a gaggauta sakin su kakakin antonio guterres ya faɗa wa 'yan jarida cewa babban sakataren ya damu matuka kan kamawa da tsire biyu daga cikin ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a sana'a da 'yan huti suka yi a farkon wannan watan na nuwamba stephanie dujarik ya ce muna kira da a gaggauta sakin su an tsare ma'aikatan biyu maza daban a ranar biyar da bakwai ga watan nuwamba da yana aikin kare haƙƙin bil'adama ne sannan ɗayan kuma a unesco tujarik ya ce ba gurfanar da su a gaban kotu ba, haka kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta samu wani bayani kan kama su ba. Adalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. To babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya a karon farko ya yi magana kan rahoton kwamitin da ya binciki abin da ya faru yayin zanga-zangar NSARS da ya ce sojoji sun yi kisan gilla wa masu zanga-zangar. Ga rahoton wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina. I'm sure those of you in the media just must have seen Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Irabo. ke cewar ku 'yan jaridu da kuka ga wannan rahoto da aka ce an miƙa. A ra'ayina rahoton ya bi ta hanyar da bata dace ba da kuma ke zagawa ta kafan sada zumunta wato social media. Rahoton nan ko na gaskiya ne ban sani ba, amma dai abin da na sani shine mika rahoton ya kamata a yi ga mahukunta kana sai a sa wani kwamiti da zai fitar da farar takarda to kaga a nan zan iya cewa wani abu kenan ba daidai ba ne ake mana wani gani gani duba da yadda muke sadaukar da rayuwarmu domin tabbatar da cewar Najeriya ta zauna a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya. Territorial integrity of this nation is kept intact. yanzu me zaka ce akan wannan rahoto da ke nuna cewar sojoji sun aikata kisan gilla ga masu zanga-zangar 'yan sas. Um, Yanzu har sai na ga ainihin abin da rahoton ya kunsa sannan zan ce wani abu. Amma dai ina tabbatar maka cewar sojojin Najeriya masu da'a ne. Ka gane sojojin Najeriya ba ina magana akan 'yan sanda ba ne. Ina magana akan sojojin Najeriya. ina jaddada maka sojoji fa nake nufi. We're not talking about the police, we're talking about the armed forces with emphasis, armed forces. Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Loki Rabo. Dr. Kabir Adamu masanin tsaro ne. Shi babban hafsan sojan Najeriya ah, na gani ko da yi wannan jawabin mai yiwa kila labari bai zo gare shi ba na cewa na wayanda suka kaddamar da wannan kwamiti na bincike cewa sun kai ma ainihin shi gwamnan jihar Lagos wanda shi ne ya naɗa su kuma shi ya ba su damar aikin da za su yi. Shi tsohon hafsa a rundunar sojojin Najeriya grup Chief Captain Sadiq Garba Shehu ga abin da yake cewa. Abin da General Irabo ya faɗa gaskiya ne. A ka'idance idan wata husuma ta tashi 'yan sanda ke fara zuwa. Idan kuma aka ga abin ya fi karfin 'yan sanda gwamnati tana da dama ta ce sojoji su je. Wannan yana cikin tsarin mulki. To su kuma soja in ya je an san cewa yadda yake shiga ba da dan sanda yake zuwa ba ne. Kuma wani abu yana yiwuwa soja su je su kashe wannan wuta ba tare da an kashe kowa ba. Yana yiwuwa kuma su kashe wutan nan da an kashe kowa. Shi kuma kashe wannan yana zuwa a ka'idance ne. Na farko shi kanshi sojan yana da daman kare rayuwar shi. so idan ya je aka tura shi wani aiki ya ga cewa wani tarnaki ya zo wanda zai shafi rayuwar shi ko zai shafi rayuwar abokin aikin shi yana da dama ya buɗe wuta buɗe wutan nan yana waye jima mutum ciwo yana waye kashe shi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. An gaishe ka Hassan Mainakaina, Kaina. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. ce 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na Allah Minene duniya menene daɗin duniya duniya daɗin duniya masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da nazarin hanyar rage mace-macen aure da ke barazana ga ci gaban al'umma Yau ƙwararru da muka gayyata sun bayyana yadda ci gaba da ake samu a fannin kimiyya da fasaha ke taka rawar gani a ƙalubalen da ake fuskanta tsakanin ma'aurata kamar yadda Maryam Lemu ta bayyana. Do your homework, ka san background na mutum, kai ma ka san naka background din batun rights and obligations duk abubuwan nan ya kamata mutum ya sani. Sai hankali da addictions don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media mutane na ganin fitina a waya ba su san yadda yake affecting ɗinsu ba. suna ganin abin da zai iya bata mata aure daga pornography yawa suna ganin pornography wallahi ba su san wannan abin da idan suke gani ba zai sa ba za su yi appreciating spouse din su ba ko na miji ne ko na mace kuma yanzu a cikin aure mai gida na muna dealing muna counseling da couples that are addicted to wannan abin pornography sun saba kallon wannan batsa sun saba kallo sai su ce a ya aka yi mata na bata iya wannan ba sai su nemi wata a waje da za su yi ko ita matan da take kallo abin da bai kamata ba take me yasa miji na bai wannan bai da irin stamina bai da da kaza sai issues na personal things da wani lokaci zaka ji kunya ba za ka iya faɗa ba kafin kai aure bayan kun aure ne zai zama muku batsala so ina za ku je ne ku nemi solution because kamar akwai sexual frustration a aure mata na complaining cewa mazajen kansu kawai suka sani sun gama abin da za su yi sun yi suna sai su tashi su tafi ko mm. su yi bacci sun bar su on sai ki ga that is causing another problem so these are all abubuwan da nake kokari in tabbata na yi covering din kada mutum ya shiga bai sani ba cewa gashi akwai solution fa akwai akwai yadda zaka kare ka yanzu ma na samu letta daga wata da ta aika mun ta social media handles dina ta ce akwai wanda take son ta aura suna ta kotun yanzu two years yau ya ce yana son ta gobe ya yi fushi bai mata magana sati ɗaya sati biyu kuma me take ce mun da Allah wani addu'a zaki bani da zai sa shi ya so ni na like eh? eh ai wannan ba addu'a da zai solving wannan kyau shi kawai ki gode Allah ya gwada maki dukan muna addu'a Allah ya zaba mana na kwari na gari to Allah kuma na gwada maki time yana banza da ki baki shiga gidan shi ko ba by the time kuka yi aure zai karu kuma another kuskure aure da muke yi sai mu ga kaman bayan aure ne zamu gyara mutum za mu ga mummunan hali kafin a shiga aure sai mu ga kaman bayan aure za mu shirya bai da kan mun haifi yara komai zai yi sauki ina wallahi zai doubling fiye da abin da ma Allah ya gwada maka tun farko kana ce Allah gwada mu ya gwada maka ka ce ono oh no sai ka yi ignoring din shi soyayya yayi yawa ya rufe muku ido ku ce in komai zai gyaru da soyayya nan nan ba haka yake ba to shi yasa ni na fito da kwastam kuma yadda barista ya ce ya kamata mutane da yawa su fito da different abin da Allah ya ba su da da za su iya taimakon mutane da zai kare su daga irin shari da ke cikin aure idan baka san abin da kake yi ba wallahi hanyar takaici ne rashin kwanciyar hankali kuma problem din yaran mu na gani su ma za su je su sake a cikin nasu auren su ma za su haifi yara da basu ga example da ya kamata ba sai haka shi yasa generation din mu yana facing serious problem hmm. because ba batun kai da ka bane ba batun kai da gidanka bane batun whole civilization ne na'am yana shafan yarni da za su daban-daban duka shine abin so shi yasa ni na fito da course din nan and I'm praying wasu ma za su fito da shi yanzu muna ta kokari ana translating course dina daga turanci zuwa Hausa fulfil da larabci da yarbanci and insha Allah za mu zo mu sake wannan as well so that wanda ba su ji turanci ba za su gane don batun problem na aure ya shafi mu duka kowa da kowa to shine dai dan gurgudan da ni dai zan iya yi shi ne nake yi yanzu Allah ya kara jagora ayyukan da kuka sa a gaba um, barista bari mu koma gare ka yanzu gashi malama Maryam ta yi yi bayani sosai kan abu ɗaya da ya ja hankali na sosai yadda za a san halayyar mutum tun kafin ya yi aure wanda aka san shi ko akwai wani abu mara kyau da aka san shi da shi da yake aikatawa a gidansu sai ka ga musamman ma iyaye a bangaren yaya maza sai a yi ta rurrufawa don kar wani ya sani kamar misali da ta bayar wani dan luwaɗi ne wata ma yar maɗigo ce a gidansu an sani aka ce a mata aure ko za abubuwan za su gyaru da dai sauransu wasu ma iyaye sun san wasu sun bata su yaran sun zama wani abu da bai kamata ba amma za a yi ta ɓoyewa wai a rufa musu asiri domin in aka bayyana ba za a so a aure su ba menene ra'ayinka dangane da irin wannan ɗabi'a kuma menene mafita ko kuma wani shawara za ka ba wa iyaye waɗanda suke irin wannan abubuwa da ka iya zamanto matsala a zaman aure. A to da yawa ai mutane suna yin haka nan ba wai kaɗan ba ne mafi yawa haka shi yasa ya da yawa muka zama muna da karancin dattawa sai dai muna da yawan tsofaffi dattijo shi ne wanda yake zai faɗi gaskiya ko da gaskiyar nan ba ta daidai da shi ba dattijo shi ne zai faɗi gaskiya ko da gaskiyar nan za ta kai shi ga mutuwa ko za ta kai shi ga rasa wani abu da yake so to amma da yawa mutane ba su son su ga laifin nasu kuma yana nan ai a furani Allah ya riga ya magana cewa mu da dukiyoyinmu suna iya zama sanadiyar masifa to kuma masifar ita ce muke gani saboda muna sanya so ga yara har mu ce faɗin fitowa mu faɗa gaskiyar su idan an tambaye ka akan bayan bayani na halayya <laughs> to wajibi ne akan ka fito ka faɗi gaskiya akan wannan halayya din to amma na ne ce yin wannan da yawa akwai wannan karanci din kuma shi yasa da ce da yawa zaki ga tsofaffin mutane ne ba wai da tije ba muna da karancin dattawa musamman a Najeriya a kuma arewa kuma yana da muhimmanci kamar irin wannan kwasa-kwasai wanda yake ta rubuta sama da guda saba'in Allah ya saka mata da alheri abin a yi murna ne duk kungiyoyin addini daban-daban su shigo su sa hannu akan wannan muna yawan gina masallatai amma babu yawan gina aure aure yawan masallaci da muke ah. ginawa to mu kokari mu gina kwatankwacin irin waɗannan a kusan ko ina wuri wanda yake kamar institution ne wanda yake za a rika marriage council a kusan ko ina ya zama muna da irin wannan akwai majagoran masallatai waɗanda suka gaba wajen karatu da kuma tarbiyya da sauransu akwai irin su kusan ko ina da ina su ya kamata su fara ja gaba su fara kafa cibiyoyi waɗanda suke na gyara mu'amala aure da neman aure da matsalar aure saboda al'ummar mu yadda take yanzu to wajibi nauyi ne akan mu mu ne nauyin wannan gibi da ke akwai na babu nan mu cike shi mu gyara al'umma mu mu tsaftace su mu tsaftace dangantaka ta miji da mata mu tsaftace dangantaka ta wajen neman aure mu tsaftace dangantaka tsakanin aure na ahlul kitab da aka ce akwai abubuwa da yawa waɗanda yake nauyi ne da akan mu mu al'umma ba ai nauyi ne na ce hukuma ta zo ta yi ba kuma kamar yadda wannan baiwa Allah ta yi kokari wannan a batin karfin gwiwa mutane daban-daban su fito su kare yin irin wannan a tsara maimakon a ce Hausa da Fulatanci misali akwai irin nufawa ne bare bari ne ibira ne a'a igala ne duk ruta duk ai kokari a yi wannan ai kokari a fito da wannan gishikin idan aka tsaftace aure aka gyara aure to addinin mu zai gyaru a tarbiyyar jama'a mu da al'amuran mu zai gyaru zamantakewar mu za ta gyaru kuma za mu ga albarka da ke tattare da aure din ai aure ba wai kawai abu ne na injin ne kawai na duka zakulo ya'ya kawai kawai ba a'a ba haka ba wuri ne wanda yake ake kyankyaso al'umma ake kyankyaso tarbiyya ake kyankyaso halayya ake kuma gina gaba shekara da shekaru da suna tahowa generation bayan generation duka sun gini ne akan irin foundation ko dandamali wanda muka yi musu a yau saboda haka muna da nauyi sosai sosai na yi murna da jin waɗannan eh, kwasa-kwasai da littattafai a fito a yi taron adamawa na ƙasa a watsa su ko ina a kuma ci gaba masallatai da makarantu su ma su ci gaba da watsawa a rika shirya tarurruka ana ilmantar da iyaye tukunna a ilmantar da iyaye don da yawa eh, iyayen suna da jahilcin ma ba na aure din a ilmantar da su nauyinsu su akan 'ya'yansu. nauyinsu na gina tarbiyya nauyinsu na Fadin gaskiya idan an zo nauyin su na bincika su ba da shawara akan su wane ne irin waɗanda ya kamata ƴaƴan su su aura menene na makasudin aure yaya tarbiyya take yaya biyayya take me ya haƙi in namiji ne yaron ka sai kokarin nuna mashi babban nauyin da ke tattare da shi a matsayin shi na madugu na wannan dangantaka da za ta so ta aure in mace ce ka kokarin gaya mata duk waɗannan abubuwa su ne aka watsa shi yasa muke ganin abin da ba mu so saboda haka yana da muhimmanci mai kokari mu al'umma mu tashi tsaye mu gina wannan abu mu gyara wannan abu mu ne za mu gyara mu kanmu don mu ne wanda muka ja halin da abubuwan suka lalace yanzu saboda haka dole mu ne za mu tashi mu sa tsaya mu share duk wani datti wanda yake tattare da al'amuran halayyar mu mu gyara domin yau ta yi mana kyau domin mu haifi zuri'a mai kyau gobe domin duniya gaba ɗaya ta rika kwaikwayo gare mu wajen nuna tarbiyya wajen nuna aƙida wajen nuna halayya wajen nuna biyayya ga wanda ya halicce mu gaba ɗaya. To kafin mai sallama da bakin namu za mu ji tasirin zaunawa da kwararru domin koyan abin da ya shafi aure da zaman gida kafin ɗaura aure. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara kogo faskari da kuma malama Maryam Lemo. Sai kuma wakiliyar tamu Halima Abdulra'uf da ta jagoranci wannan tattaunawa da Jumbe Hamza da ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri. A madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice. Jiya Laraba jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwa ne ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samami na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da Mali. magajin garin da ke kusa da ƙauyen taliya a tuwane a bitane ya ce maharan akan babura sun kai farmaki sansanin mayakan yankin da suke kare kansu kusa da ƙauyen bakurat a yankin tawa a ranar talata da ta gabata gwamnatin kasar burkina faso ta faɗa jiya laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin kasar ya karu zuwa hamsin da uku harin dai ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa kai wa jami'an tsaro a yammacin afirka tun bayan barkewar rikicin masu ikirarin jihadi shekaru shida da suka wuce To masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ce na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alkhairi huta lafiya ma'assalam.